والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد jiya mun gabatar da dangane da musulmi mutane waɗanda ke fuskantar watan azumin ramadan muka ce sun kashi sun kasu gida goma kashi goma na farko musulmi wanda yake baliji mai hankali yana zaune ba matafiyi ba sa'annan yana irin yin azumin muka bayyana hukuncin shari'a musulunci a kansa dangane da azumin watan Ramadan in aka tabbatar da shigan watan azumi na biyu yaro kankane na uku mahaukaci na hudu wanda yake ya tsufa har ya kai ga surutu ya fita cikin hankalinsa na biyar wanda yake baya iya yin azumin ya gaza ba zai iya yin azumin ba gazawa kuma wanda yake yana nan ba zai yanke ba kaman babba wanda yake ya tsufa ba zai iya yin azumi ba ko kuwa mara lafiya wanda yake ba a kyauta zaton cewa zai samu lafiya na shida matafiyi wanda yake ba ya tsiro tafiyan ba ne don ya sha azumi na bakwai wanda yake mara lafiya na bakwai mara lafiya wanda ake kyauta zaton cewa zai samu lafiya na takwas mace mai haila ko nifas na tara mace mai shayarwa ko mai ciki na goma shi ne waɗanda suka bukaci kan azumi karya azumin su don su tsamakar da rayukan mutane kamar masu aikin kwana-kwana ko masu waɗanda ayyukan su yake da wahala sa'an nan yau za mu karanta abubuwan da ke bata azumi muka ce su kuma guda bakwai ne abubuwan da in mutum ya yi azuminsa ya karye sa'an nan kuma kowanne in azumi ya karya saboda shi menene ake bukata mutum ya yi alatilar sa'an nan mu cika da sharuɗai guda uku da sai sun samu tukun waɗannan abubuwan da ke karya azumi su zamo sun karya azumi din amma in ba a sami waɗannan sharuɗai ba ko waɗannan abubuwa sun faru ana ɗaukan cewa azumin mutum yana nan na farko cikin abubuwan da ke bata azumi muka ce guda bakwai ne na farko yin jima'i a cikin watan azumi da rana da gangan na biyu fitar da maniyi da gangan na uku cin abinci ko shan abin sha da gangan na hudu abin da ke ɗaukan ma'anar cin abinci ko shan abin sha kamar a saka ma mutum ruwa ko a saka ma mutum jini ko a yi ma mutum alura wanda yake zata alura wacce take za ta wadatar ga barin abinci sa'an nan na shida mutum ya haras ya yi amai da gangan shine ya kirkiro shine ya sabbabo ya sabbaba yin aman ko ya saka hannunsa ko ya kalli wani abin da ya tabbatar da cewa in ya kalle shi zai haras ko ya taki wani abin da ya tabbatar da in ya take shi zai haras ma'ana shine ya sabbaba zuwan haras ko aman da gangan sa'an nan na shida zuwan jinin aila ko zuwan jinin titi sa'an nan na bakwai fitar da jini ta hanyar yin kaho ko da yake wannan matsala ce da aka yi sabani a kai wayansu malamai suka ce yana bata azumi wayansu malamai suka ce baya bata azumi sa'an nan muka ce duk wanda yake ya halatta gare shi ya sha azumi saboda wani sababi da yake sanan kamar rashin lafiya ko girma tsufa kenan aka ce babu laifi mutum ya ci abinci ko da mutane suna gani amma wanda yake duk sabadin shan ruwansa karya azuminsa abu ne da yake koye ba za a iya ganowa ba kamar mace mai haila ko wani haka aka ce sai ta boye ko sai mai fiye boye ya ci abincinsa don kada a muna na zato da shi game da shi sa'an nan kuma malam ya ci gaba da cewa وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة فإنه يقضي بعدد الأيام التي أكثر لقوله تعالى فعدة من أيام أخر دو أن سكا gabata aka yi musu izini su sha ruwa ɗin ko su karya azumi ko karfe azumin za su biya gwargwadon azumin kwanakin da suka sha azumi in kwana biyar mutum ya sha zai biya kwana biyar in wata ɗaya mutum ya sha baki ɗaya sai a kalli watan ramadan wannan shekaran kwana talatin ne ko kwana ashirin da tara in kwana talatin ne kwana talatin zai biya in kwana ashirin da tara ne kwana ashirin da tara zai biya dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake ne al-musharri'ul adna wanda yake shi ma yake shar'anta mana shari'a shi ya tabbatar mana da cewa kwana ashirin da tara ma wata ne cikakken wata dan ya ce inna ummatun ummiya la naqra'u wa la naktubu الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا yace mu al'umma ce da ba mu karatu ba mu rubutu wata haka yake daya biyu uku kwana talatin kenan yi ya sake maimaitawa da haka daya biyu na uku sai ne ya sassa daya sai aka samu kwana ashirin da tara shi yasa duk sa'an da aka samu wata kwana ashirin da tara an yi azumi cikakke in aka samu wata kwana talatin an yi azumi cikakke kamar yadda ya fito daga harshen wanda baya faɗa sai da wahayi hmm. in ya sha dukkan mutane sai ya biya kamar yadda ya kamar yadda muka faɗa amma abin da ya fi makutum in ya sha azumi ko kwana nawa ne ana gama ana yin sallah in ya samu dama sai ya biya bashin da ke kansa in kuma bai samu dama ba ko ko a'a ya halatta masa ya jinkirta biyan wata biyan kwanakin da ke kansa har sai ya zamo gwargwadon wa'annan kwanaki da shigar Ramadan misali ana bin shi azumin kwana goma ya abin da ya masa ana gama azumi an yi sallah sai ya biya in kuma ya ga dama zai iya jinkirta biyan azumin har sauran kwana har sai watan sha'ban ya ya kewayo saura kwana goma a kama azumi daga wannan yake wajibi ne ya biya wa'annan kwanaki ma'ana in ka sha azumi wata ɗaya ya halatta ka biya daga zarar an gama an sallah kuma ya halatta ka jinkirta har ya kai watan sha'aban ana cewa farkon watan sha'aban sai ka tashi da azumi dan ana rinka azumi bashin azumi wata ɗaya daga nan ba ka da daman wani jinkiri kuma dan in ka jinkirta kuma za a shiga watan azumin ramadana sabo ana din ka bashi to in haka ya faru ba, to babu abin da za ka yi kayi laifi to amma sai ka dakatar da wancan da ake bin ka ka kama watan azumin ramadana sabo da ya kama in aka gama sai ka biya a wurin biyan da aka yi wayan malamai suka ce sai ka biya babu komai kai ne sai kai istighfari wayan suka ce a'a ya kamata a ladabtar da kai tunda kai jinkiri tunda kai ganganci sai ka biya abinda ake bin ka kuma ka siyar shine ma da yake wa juzu ta'khiruhu ila an yakuna bainahu wa bain ramadan athani bi adad al ayyam allati alayhi li qawlihi ta'ala fa iddatun min ayyamin ukhra kamar yadda muka yi bayani dan Allah madaukakin sarki yace yuridu Allahu bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra Allah madaukakin sarki sauki sauki yake nema yake son mana baya ne son ya matsanta mana baya son ya tsora mana abin da ya karfin mu Shi yace cewa min tamalil yusri jawazu ta'khir qada'iha jawazu ta'khir yace yana cikin cikon sassauci da aka yi mana ya zamana ya halatta mutum ya jinkirta biyan bashin azumin da ake bin shi har sai lokaci ya kewayo tsakanin shi da azumin da ya shigo adadin kwanakin da ake bin shi da zai iya biya ya kama watan azumin ramadan ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان رواه البخاري نعنى عائشة تجي يا كان كسن جي أقوي باشن أذني أكينا بانا صام داما نبيا na أذني bashin وتن شعبان ya cika ya a cikin wata riwaya ta ce saboda bukatar ma'aiki gare ni sallallahu alaihi wa sallama ramadan تأخيره إلى an الثاني يوجب alaihi samu عليه الصوم وربما يعجز anhu aw يموت saboda in ya jinkirta azumin da ke kansa bai biya ba har azumi kuma ya zo al'amari sai masa yawa ga bashin da ke kansa sa'an nan ga azumin da ya zo sai ga ya gaza ne yiwuwa ya zama na ajali ya cika sa'annan in mutum ana bin shi bashin azumi sai yayi sakaci bai biya ba har ya mutu yaya za a yi wani suka ce ya tsaraya a kai wani su malamai suka ce a'a magadarsa za su yi masa azumin adadin kwanakin da ke kai in ana bin shi azumin wata ɗaya kwana talatin magadarsa sai su yi masa azumi kwana talatin ko ɗaya ɗaya ko mutum talatin su yi kwana ɗaya cika kenan ko ko a'a a cire cikin gadon da ya bari a ciyar. Waɗannan su ne abinda za mu iya fada game da wancan matsala. To amma dangane da matsalan mu ta yau abubuwan da ke karya azumi suke bata azumi na farko muka ce jima'i in mutum ya yi jima'i a cikin watan azumi ma'ana ya sadu da matarsa da rana da gangan to ya yi babban al'amari ya yi babban laifi yasa aka tsananta a kai sai ya yi kafara azumin wata biyu suna jin juna dan wani ya zo zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kafin mu kawo wannan kissa yace aljima'u wa huwa a'zamuha wa akbaruha isman yace mutum ya sadu da matarsa da rana a cikin harta azumi da gangan ba mantuwa ba ba tilasta shi aka yi ba ita kuma ba tilasta ta aka yi ba yace mai shi babban laifi shi yasa aka tsananta akai sa'an nan aka ce in azumin da yake yi na filace. azumi ya ɓaci in farilla ce azumi ya ɓaci sa'annan zai yi zai biya wannan azumi sa'annan yi kafara kafara kuma wacce take mai tsanani na farko ya yadda wuyayi na biyu in bai iya ba in ba zai iya ba ya yi azumin wata biyu jere sa'annan in wannan ba zai yiwu ba sai ya ciyar da miskinai sittin ɗayan wa'annan guda uku wa'yansu malamai suka ce ba zaɓi za a bashi ba yadda aka jero in haka zai yi wa'yansu suka ce sai a kalli halinsa ne hali ne ya ki zama na ciyarwa ba wani abu bane wurin sai a tilasta masa yi azumi in ko ya yan tabawa in. wani ma yana da dukiya yan tabawa in ko ko yi in ba zai dame shi ba aka ce sai a tilasta masa yi azumin wata biyu din ya ɗanɗana wahala ya ɗanɗana wahala gangancin da yayi to amma wanda ya zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, ya ce ya rasulullahi halaktu halaktu ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa ya manzo Allah na halaka na halaka sai manzo Allah yake wa ma ahlakaka me ya halakar da kai sai yake waqa'atu ahli fi nahari ramadan sai yake na sadu da iyali na ne cikin watan azumi da rana sai ya zauna sai ya zauna ya ga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kukan cewa ya halaka sai manzon Allah yake za ka iya ɗan bawa sai ce a'a ba zan iya ba sai ce za ka iya yin azumin wata biyu jere sai ce ba zai iya ba wata ɗaya ma kenan ya kasa ba, balle wata biyu sai aka ce to ka ciyar da nai sai ce ba shi da abin da zai ciyar da sai manzo Allah ya ce kai zaman ka ka zauna sai zauna zuwa an jima kafin su shi daga wannan mazaunin sai aka kawo abinci dabino mishi miktalin a cikin kwando babba sai manzo Allah ya ce ina wancan da yazo yana cewa ya alaka ya alaka din sai ce gani ya manzo Allah sai ce ka dauki wannan ka je ka ciyar da shi dan an ce ka danta ka ce baka iyawa kai azumin wata biyu ka ce baka iyawa ka dauki ka je ka ciyar siyarwa ma ka ce baka iya wato ga shari'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka abin da zaka siyar sai ce ya manzon Allah ai duk duk a unguwan nan duk a Madina ba gidan ba inda aka kai mutalauci mun da in dauki kuma in je in mu muna bukata sai manzon Allah ke to ka dauka ka je ka ciyar da iyalinka Allah halin da ya kasance kenan to sai su malamai suka ce in haka ya faru ba zai iya yan bawa ba ba zai iya yin azumi ba sa'an nan ba zai iya siyarwa ba suka ce baki na kansa na siyarwa duk sa'an da ya samu dama zai siyar dan su ba za su iya baka abin da za ka je ka siyar ba sai sa sai su kai masa kawa haka nan amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk sa'an da ya ga ka shiga cikin kunci fama yake ya taimaka maka akan shedan abinda ake nema ka taimaka wa dan uwanka musulmi akan shekar ba ka taimaka wa shedan akan ɗan uwanka ba duk sa'an da aka ɗauko rayuwa da wannan ma'ana kowa sai ya sha wahala kada ka taba tsammani cewa ka ta ciki matsala ta biyu wannan matsala wannan ita ce matsala ta farko abin da ke karya azumi mutum ya sadu da matarsa sa'an nan matsala ta biyu abu na biyu da ke karya azumi shine inzalul maniyi bi ikhtiyari mutum ya fitar da mani da gangan bi taqbilin ko ya tumbanci matarsa aw lamsin ko ya rungumi matarsa da rana ya ji daɗi ya fitar da mani a wistimna'i ko ko a'a yayi wani abin da zai sa ya fitar da mani da gangan in mutum ya fitar da mani da gangan azuminsa ya kare azuminsa ya bata zai yi qaba'i a nan sai malamai suka ja bamban waɗansu suka ce tun da ya fitar da maniyi ne zai yi rankon azumin ya yi kafara dan wancan da ya zo ya ce ya sadu da matarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kafara sai suka ce ai abin da ya sa ya yi wannan abin saboda keta alfarman watan azumi Wayan su malamai suka ce babu dalili da ya taba zuwa cewa mutum in azumin ya kare zai kafara sai cikin jima'i kadai riwayar da ta zo cikin muwaffa ko riwayar da imam malik ya rawaito da ce mutum ya bata azumin shi aka ce yayi kafara sai suka ce wannan ya zo ne mujmali hakanan, ba za a iya tura masa kafara ba sai suka fassara wancan wat kafara da wancan mutumin da halin sai kasance kamar yadda muka ce don hadisi ne sahihi da yake ya tabbata sahihi ne daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to malamai sai tunanin sai ta bambam wani suka ce wancan jima'i yayi aka ce sai yayi kafara wannan shi ma tunda ya fitar da maniyi ne sai yayi kafara wani suka ce babu dalili nafsi da yake yana tabbatar da zai kafara abinda zai zai ranko ne zai rijiya wannan ne sa'annan ya tuba yayi istighfari to malamai mafi yawa kamar Imam Malik da wa'ansu su sun tafi kan cewa shi ma zai yi kafara din amma in mutum ya zamana ba da gangan yayi ba bacci yayi sai mafarki ko tunani yayi sai mani ya fito masa malamai suka ce azumin sa ma bai karye ba azumin sa bai baci ba tunda mafarki yake yi sai mafarki wannan ya fi karfin sa ba da gangan bane mm. tunane kuma fa suka ce tunane Allah ya yi wa musulmi afuwa duk abin da ya zo cikin tunane sai dai in sun aikata sun zartar da abin da ya zo cikin tunane din إن الله تجاوز عن أمتي ما قترت في نفسها ما لم تعمل ما لم تتكلم به أو تعمل duk sa'an da يدنا من tunanin abubuwa haka sai Allah ya yafe masa wa'annan abubuwan laifi ne sai dai in abin da ya zo cikin tunanin ka din ka fate shi da baki ko ka aikata shi a aikace to wannan Allah zai kama ka da shari'a musulunci za ka kama ka da wannan abin abin da yasa aka ce in mutum ya tsada mani da gangan azumin sa ya kare saboda hadisin kudusi da yazo manzo Allah ya rawaito daga Allah madaukakin sarki ce mai azumi yana barin ci da sha da shahawarsa to kai yanzu wanda ya da gangan ko ya rungumi matarsa ko ya sumbaci matarsa ko ya wasa da menene sai ya tsada da mani aka ce ya keta alfarman watan azumi bai yi abin da aka ce yayi ba to amma menene hukuncin mutum zai ya rungumi matarsa ko ya sumbanci matarsa a cikin watan azumi ba da ya fitar da maniyi ba aka ce wannan babu komai bai fitar da bai sai karya azumi sai dai aka ce in mutum bai amince da kansa ba daga wannan abin zai saka shi ya fada cikin babban laifi ko ko a'a ba shi da karfin halin da zai iya yin wannan abin maniyi da ba aka ce ya haramta gare shi yayi wannan saddan din zari'a dan wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene hukuncin mutum ya sumbaci matarsa a cikin watan azumi sai ce babu komai ni ma eh, sai manzon Allah yake yana yi wata riwaya yace ka tambayi wannan ka tambayi Aisha me yake kasancewa sai mun manzon Allah ya kasance yana sumbata amma manzon Allah ba kaman ku yake ba ya fi kowa iya karfin hali صلى الله عليه وسلم nan من Allah الله يكي la لا akhshakum lillahi wa atqakum haka sahabi ga mata yake ai kai manzo Allah ba kaman mu bane kana iya yin karfin hadisi manzo Allah yake inni la akhshakum wa atqakum amma in mutum yayi ba da ya fitar da mani ba ba za babu dalilin da ke cewa azumin sa ya amma in ba zai iya yin karfin hali ba daga wannan zai saka ke fada cikin babban abu aka ce haramun ne yayi in yayi yayi amma mutum ya yi mafarki ko yayi tunane aka ce babu komai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tajawaza an ummati ma hadathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam bihi muttafaqun alai. Allah madaukakin sarki yayi wa al'umma ta ya afuwa duk abin da yake ta tunanin da kai cikin zuciyar kamar kan baka yi aiki da shi ba babu komai Allah ya ma gafara abu na uku da yake bata azumi shine al-aklu wa shurbu wa huwa isalu ta'ami aw sharabi إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Cin abinci ko shan abin sha da gangan yana karya azumi in mutum ya ci abinci da gangan ko ya sha abinci da gangan azumin sa ya karye sai ya ranka wannan kwanakin kwanakin gwargo adadin kwanakin da ya sha abin ya ci abinci da gangan sai in kwana ɗaya ne in kwana biyu ne sai ya ranko sai ya biya waɗansu malamai suka ce kamar malikiya in ma abincin da gangan ya ci zai biya azumin kuma zai kafara amma babu dalili nassi da ke nuna cewa in mutum ya ci abinci da gangan zai kafara abinda suka ɗauka shine an ce mutum ya karya azuminsa aka ce ya kafara babu nassi da ya fito ya tabbatar da cewa in mutum ya ci abinci da gangan azuminsa ya karya azuminsa ya karya babu shakka amma kafara a kansa shine malamai suka sha bambam wani suka ce babu kafara a kansa zai biya wannan ya yi istighfari wani suka ce zai biya ya yi kafara haka kuma mutum ya sa abu a hanci ko ya shaka abu a hanci ko ruwa ko wani abu ya je masa har ya sauka cikin uwar hanjinsa azumi ya kare na farko jima'i na biyu fitar da maniyi ba da jima'i ba na uku cin abinci ko shan abin sha da gangan Sa'annan saura na hudu shine abin da yake ɗaukar ma'anan cin abinci cin abinci shine na uku matsala ta hudu cikin abin da ke bata azumi shine abin da yake daukar ma'anan cin abinci ko shan abin sha kamar a saka ma mutum a yi ma mutum alura a sa masa jini ya samu da rashin lafiya ko jini ya zuba aka zuba aka sa masa jini ai jini jini shine ainihin abinci suka ce azumi ya ɓaci ko ko a a saka masa ruwa wannan green da ake sa mutum suka ce azumi ya ɓaci ko ko a yi ma mutum alura wanda allura wacce take za ta sa ya wadatu ga barin abinci ma'ana wannan alluran da aka yi masa ko jijiya ne ko ta ina ne a cikin jiki tunda abin da ake nufi da ita a saka ma mutum abinci a cikin jiki duk aka ce azumi ya karye sai ya biya wannan azumi amma in allura ce ba ta abinci ba dan mutum ba shi da lafiya kai masa allura da novalgin ne ko wani abin da yake zai zai zai zai zai zai sa ya samu sauki a cikin zazzabin da yake ciki malamai su malamai suka ce azumin mutum bai bace ba wannan baya kata azumi a cikin malamai ma akwai waɗanda suka kai matuka har suka ce ko ruwa ne da aka sa mutum baya karya masa azumi don ba shi cikin abubuwan da manzo a musulunci ta kididdige suna bata azumi Wani su malamai suka ce eh ko da yake aka ce ci da ja sun ke bata azumi ai akwai abin da yake ba ci da sha bane amma yana daukan ma'anan ci da sha shine a saka ma mutum ruwa a jiki ko ko jini ko ko a sa a yi masa allura wacce za ta sa ya wadatu ga barin abinci suka ce wannan zai zamo ma'anan ya ci abinci ko ya sha dama haka malam yace abin da yake daukan ma'anan abinci ko sha shi kuma yace abu biyu ne نفرق أحدهما حقن الدم في الصائم مثل أن يصاب بنزيف فيوقن به دم فيفطر بذلك لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه كما يندم بعد بيان mutum a sa masa jini a jiki jini shine ainihin abincin da dan adam ke nema tunda jini an sa masa jini kamar ya ci abinci kenan ya cewa ya ci abinci na biyu kuma al'ibarun ibarul التي يكتفى بها عن الأكل والشرب فإذا تناولها أفطر لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما فثبت لها حكمهما kamar yadda muka yi bayani amma waɗansu malamai kamar sai sabit a cikin fiqh sunna shi ya tafi ma kan cewa waɗannan ko an samu mutum azumin sa bai faci ba amma zance mafi rinjaye tun da sun ɗauki ma'anan cin abinci azumi ya kare fa amma ibarul وأما الإبر غير المغذية فإنها غير مفطرة سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق الحروف حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما فلا يسقط لها حكمهما ولا عبرة بوجود الطعن في الحلق في غير الأكل والشرب أما ألورا da za a yi mutum ba don wai a saka masa abinci ba, sawa a ta jijiya ne ko ko a'a a jiki ne aka yi masa allura wannan baya kare azumi suka ce ko da a ce ya ji ɗacin abin daga makocinsa ne haka kuma saka kwalli ko sa wani abu a ido duk wa'annan babu duk wanda yake wa'annan na karya azumi ba shi da dalili daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa wa'annan abubuwa suna cikin abubuwan da ke karya azumi da a ce suna cikin abubuwan da ke karya azumi su bata azumin musulmi da yana suna cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayani su fili kowa ya sani shi yasa in za ka yi ma mutum fatawa ka ce wa'annan suna karya azumi kada ka taba tsammanin cewa kana da dalili nasi daga Allah ko ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai dai fadar malamai to wa'ansu malamai kuma sun tafi kan wa'annan ba sa karya azumi sa'annan na biyar ikhraji na biyar shine at-taqayyu mutum ya yi amai da gangan ya fitar da amai ko ya saka hannunsa ko ya sheki wani abin da yake ya san cewa wannan ya shake shi zai sa ya azumi ko ya kalli wani abin da yake ya san ya kalle shi zai bata masa azumi wannan ya zamo ganganci kenan malamai suka ce azumin sa ya ɓaci saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man zara'ahu alqai'u falaysa alaihi qada'u wa man ittaqa amdan falyaqdi wanda duk harasuwa ya rijaye ya zo masa ba da gangan ba sai ya haras ko ya amai in ba da gangan ba ne azumin sa yayi sai ya ci gaba amma inda gangan yayi aka ce azumin sa ya bace sai ya sake yin azumi sa'annan matsala ta shida khuruju damin haidi wan nifas in mace na azumi aka samu tayi fitar da jinin haila ko nifas shi ma yana karya azumi wannan ya azumin da ya karye ya ɓaci zai ta hakuri in aka gama azumi za ta biya adadin kwanakin da ta sha a cikin watan azumi sa'an nan matsala ta bakwai ita ce fitar da jini ta hanyar yin kaho to a nan imamu malik da imamu abu hanifa da waɗansu su cikin manya-manyan malamai suka ce wannan baya fata azumi waɗansu malamai kuma suka ce yana cikin abubuwan da ke bata azumi a cikin a fitar da jini jikin mutum ta hanyar kaho abin da yasa ra'ayi ke ja bamban wata riwaya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake afkar al-hakim wal mahzum alai wanda yake kaho da wanda aka yi wa azumin su ya baci aka samu kuma wata riwaya aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaho yana cikin azumi to shine kowanne da wanda ya rinjayar a cikin waɗannan nasoshi waɗannan su ne abubuwa guda bakwai da suke bata azumin musulmi in suka faru amma abinda ake ma kafara da nassi shine jima'i sauran abin da ya wannan shi wannan duk baki daya matsaloli ne da malamai suka tafi kowa da abin da ya kalla amma babu wanda yake da nassi dalili da yake dalili mai karfi da zai wajabta wa mutane kafara sai dai a ce mutum ya yi babban laifi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ja azumin Ramadana da gangan ba zai biya masa ba ko da ya yi azumin shekara ba baki daya saboda gangancin da ya yi menene maganin wannan aka ce sai ya tuba ya koma ga Allah madaukakin sarki ya yi babban laifi ya biya wannan azumi sa'annan ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki to waɗannan abubuwa duk guda bakwai da aka ce suna bata azumi in suka faru aka ce sai an samu sharuɗa guda uku sa'annan su zamo sun bata azumi in ba haka ba malamai suka tafi cewa azumin mutum bai bace ba sharaɗi na farko an ya kuna haliman فإن كان جاهلا لم يفطر لقوله تعالى في سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله سبحانه وتعالى قد فعلت وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما إن متن يا جاهل سوى jahilci wannan matsala kamar ya zamo bai san cewa wannan to sai a ce masa kada ka koma yin haka yana bata azumi sai ci gaba da azuminsa ko ko a'a ya jahilci halin da yake ciki kamar ya tsammanin cewa alfijir bai keto ba ya ci abinci sa'an nan ya bayyana masa a cewa alfijir ya keto ko ko a'a ya tsammanin cewa rana ta faɗi sai an ci abinci sa'an nan a ga kuma rana bata faɗi ba haka ce wannan duk sai mutum ya ci gaba da azuminsa saboda dalilan da za mu bayyana an karbo ya an rawaito cikin sahihul bukhari abin da ke nuna cewa in mutum ya jahilci abu ko hukunci daga aji bin hatim radiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-aya hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad amattu ila iqalayn ahaduhuma aswad wal-akhar abyad فجعلتهما تحت وسادتي وجعلت انظر اليهما فلما تبين لي تبين لي الابيض من الاسود امسكت فلما اصبحت غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بالذي صنعت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان وسادك اذا لعريض ان كان الخيط الابيض والخيط الاسود ذات وسادك انما ذلك بياض النهار وسواد الليل ali ibn hatim ce da aka saukar da aya fa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai zai dauki iqal guda bi iqal wannan abin da suke daura aka guda ɗaya fari ɗaya baki sai ajiye yana kallon su yana cin abinci har sai da ya zo yana iya bambanta tsakanin fari da baki sa'an yace daga nan ya daina cin abinci da yawa ya gari sai ya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ni ga abin da nayi fa dan sun ba ka da shakka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da ka je wurin sa da magani za ka samu magani za ka samu zai magance maka duk abin da ke tare da kai ba zai tilasta maka ba ba zai wa'al da kai ba ba zai kunyatar da kai ba ba zai dora ma abin da ya karfe ka ba sai da nawaye gari sai na ce ma ya manzon Allah ni ba ga abin da nayi da na je abinda na ajiye nan farko na ajiye guda biyu wannan fari wannan baki ina kallon su ina cin abinci ina kallon su ina cin abinci sai da na ga ina bambanta tsakanin fari da baki ai tabbas wannan ya ci abinci bayan alfijir ya ke sosai wannan babu ko shakka tsari bisa tsari, ya ci abinci bayan alfijir ya ke so sai manzon Allah yake lallai matashin kana da fadi tunda zai wadaci gabas da yamma ai ba abin da ake nufi ba kenan ya kai aji abin da ake nufi ai hasken alfijiri da duhun dare abin da ake nufi da shi kenan فقد أكل عدي بعد طلوع الفجر ولم يمسك حتى تبين له القيساني ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لأنه كان جاهلا بالحكم saboda yana ya jahilci wannan hukuncin sai manzon Allah bai ce ya biya wannan azumin ba bai ce azumin ka bai yi ba sai ya gwada masa abin da zai yi gobe amma wannan azumin yayi haka duk wanda ya jahilci abu kamar mutum ne zai shiga musulunci yau ya dauki azumi gobe je ga musulunci ya dauki azumi bai san cewa ka zana kare azumi ba sai yayi ba ce masa za a yi azumin ka ya kare sai kai kafara sai kuma kore shi ne musuluncin gaba daya sai a ce maka kaga kada ka samu kada ka komai haka ka ci gaba da azumin ka wannan a wannan abin yana cikin abubuwan da ke bata azumi gobe kada ka fara yin haka amma tunda baka sani bane shari'ar musulunci ta yi maka afuwa sai ci gaba da azumin ka sa'annan wa fi sahih al-bukhari min hadith asma binti abi bakr radiyallahu anha qalat أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم تذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين بالوقت ولو أمرهم بالقضاء لنقلا لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله لأهميته أسماء ‘yar Abi Bakr radiyallahu anhu ma tace wata rana zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana azumi da yamma sai duhu ya shigo sai aka ga cewa kamar rana ta faɗi sai aka karya sai kowa ya sha ruwa aka ci abinci sai kuma zuwa can shi kenan sai ga haske ya sake dawowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce musu su sake azumi ba ba a taba rawaitowa cewa an ce su sake azumi ba wata riwayan ma ta ce falam ya amurna bil qada'i bai ce sai mu sake wannan azumi ba haka ya taba faruwa zamanin sayyidina umar lokacin da yamma sai wuri ya duhu kamar rana ta baki sai da aka sha ruwa zuwa anjima kuma sai wuri ya yaye haka aka ga ashe da sauran rana ta sha sai na umar ya ce mastarafna isman ba ya zan muka yi ba a shekarun baya da suka wuce a cikin haramin madina inda muna shan ruwa a cikin harami da inda ake hawa ana kiran sallah din kasa da shi to wurin kiran sallah ni zana din akwai fitillu guda biyu ja da fari da ne kiran sallah ya zo sauran minti biyar sai kunna fari in lokaci ya kai sai kunna ja a can saman hasumiya can karshe akwai fitila ja da za ta kunna akwai mutane da ke buga bindiga a san cewa shan ruwa ya kai koko a sahur ya ya cika yana can su kan dutse da lokaci ya kai sai ke tsaya ba inda yake kallo sai kuma sallacin harami daga nesa amma kan dutse yake ko ina yake zai gani da wannan mutum ya hau maimakon ya kunna farin sai kunna ja wancan da ya gani sai buga bindiga duk muna cikin harami sai muka sha ruwa saura yaya za a yi azumi ya ɓace ko mene ko azumi bai ɓace ba in kai ne sai ka ce azumi ya ɓace to in aka ɗauki wannan aka auna da aikin abin da ya abu zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin kuskure kuskure aka yi to amma wannan ya sha bamban dan kace gari sai da limamin haram ya ce abin da yake faruwa shine saboda kada a samu kuskure sai ana yin istiyasi sai a kara shan ruwa da minti biyar shi yasa lokacin da ya saura minti biyar ya kunna kan shan ruwa ya kai shi yasa ba wanda ya rama wannan azumi ma'ana haka ya faru mana mun gani a cikin harami sa'an nan haka ya faru zamanin sayyidina Umar haka kuma ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda aka ce sai ya biya azumin ma'ana in mutum yayi abu kuskure ko akan jahilci bai sani ba sai shari'ar musulunci ba ta kama shi da wannan sai in yayi abu da gangan shi ne yace ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع لم يطلع a له بعد ذلك أنه قد طلع فصيامه صحيح duk sa'an da mutum yake tsammanin cewa ai akwai sauran dare ba ganganci ba ba in mutum ya ganganci babu wani shakka cewa azumin sa ya lalace kuma ya yi mutum haka yakan faru ma mutum ba ganganci ba kuskure ya faru to sai a tilasta masa a matsanta masa a ce aikin sa ya bace shari'ar musulunci baya wa mutane baya wa mutane mutum ne ya waye gari ta yake da sauran dare duk dalilan da yake da zai iya sanin cewa da sauran dare ya ga cewa sauran dare sai ci abinci sai aka waye sai sai fa annabi bayyana masa ai alfijir ya to aka ce ba shi da laifi azumin sa na nan daren ta kan azumin sa bai ba amma in ya ganganci ba azumin sa ya baci haka mutum yana tsammanin cewa rana ta fadi sai ta ruwa sa'an nan ya bayyana cewa rana ba ta faɗi ba ba wai yana ba wai ya ganganci ko ko a'a zato a'a duk dabara duk dalilan da za su tabbatar masa cewa rana ta faɗi sun tabbatar masa sun tabbatar masa sa'an nan daga baya ya bayyana cewa ai rana ba ta faɗi ba azumin sa na nan sai ya kurkure bakin sa ya wanke bakin sa abin da ke ciki sa'an nan ya ci gaba da azumin sa ko da sauran minti biyar ko goma ce azumin sa yayi wanda duk zai fi azumin sa ya bace ba shi da dalili sai dai zatin addini ba shi da dalili daga zamanin ma'aiki sallallahu daga daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai dai ya ce kiyayewa ake yi ana yi wa mutane ne saddan zari'a saboda kada su zo su yi ganganci Allah ya ce kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna dan ku ji tsoron Allah ana son mutum shi kansa ne ya ji tsoron Allah ya san cewa wannan abin ganganci ne wannan abin a'a ba ganganci ne ba ba tilasta masa za a yi har ibada ta zamo ta zo ta zamo masa abin wahala ko tilasta ya zo ya zama baya iya yin abin dan ya samu daraja wurin Allah ba ba abin da ake nufin kenan ba sharadi na biyu an yakuna zakiran fa in kana nafiyan fa siyamuhu sahihun sharadi na farko mutum ya zamo ya sani da gangan yayi in bai sani bane ko kuskure ne azumin sa bai bace ba sharadi na biyu ya zamo yana tune da wannan hukunci da wannan abin ya aikata abin ba mantuwa yayi ba in mutum yayi azumi yayi manta ya ci abinci azumin sa yana nan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nasiya فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه الله أكبر wanda ya manta ya ci abinci ko ya sha wani abu ya cika azuminsa azuminsa na nan daren dakan ba abin da ya samu azuminsa sai sai Allah ne madaukakin sarki ya ce da shi ya sha shi daga harshen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to waɗanda suka ce azumin sa ya bace fa me zaki da wannan hadisi sai suka ce sai shi azumin nafila in azumin nafila ne man da ya ko da azumin sa nan amma in farilla ce sai ya sai ya ya azumin sa da azumin sa ya bace amma babu wani dalili sosai da ke tabbatar da cewa to menene dalili kuma da za a menene dalili na bambanta cewa wannan azumin farilla ce wannan azumin nafila ce in nafila ce mutum ya manta ya ko ya da azumin sa ɓaci ba amma an farin ce musulman ta yake ko ya azumin sa ya ɓaci babu dalili daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai dai ɗauka suka yi wannan hadisi na manzon Allah yana magana ne kan azumin nafila kuma babu dalili akan haka wata rana wani yana azumin wata ramadan sai zo yake ya abu hurairah ina azumi na manta na sha ruwa sai yake gaje ka shiga da azumin kuma manzon Allah yake wanda yake abin ya manta yake abin ko ya sha azumin sa nan sai ci gaba da azumi zuwa an jima kuma ranar ranar kuma ya sake dawa ya abu na kuma sake manta na ci abinci yace in wa kai je ka azumin ka yana nan sa'an nan kuma a kaban ya sake dawowa na uku yace ya manta abu hurairah ce abin naka ya yawa kai mantuwa mantuwa amma in ya tabbata mantuwa akai ba abin da zai sa azumin kai kari dan ya ce rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana saboda manzon Allah yake man nasiya wa huwa sa'imun فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه واللفظ لمسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته ونسبة إطعام الناس وسقه إلى الله دليل على عدم المؤاخذة عليه لكن متى ذكر أو ذكر أمسك ولفظ ما في فمه duk sa'an da ka manta ka shigo ka aka tunatar da kai ko aka gaya maka sai ka watsar da abin da ke baki ka kurkure bakin ka ka ci gaba da azumin ka azumin ka yayi abin da ake so ya zama tsakaninka da Allah kana tsoron Allah kada ka yi ganganci in da gangan kai ka san da gangan kai in kuskure ne ko mantuwa ka san kuskure ne kuma ko mantuwa ne mantuwa kai dan Allah yake la'allakum tattaquna dan ku ji tsoron Allah tsakaninku da Allah ku sai da azumi الشرط الثالث شرعي أخو أن يكون مختارا يزمو da zaɓin kansa ne ya yi ba tilasta shi aka yi ya sha ruwa ɗin ba in aka tilasta shi ya sha ruwa aka ce azuminsa na nan sai ya ci gaba da azuminsa wanda ya tilasta shi ke da laifi لأن الله سبحانه رفع الحكم عمن كفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فقال من كفر بالله min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من جرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم معنى كافر في أزمي tsanani in aka tilasta mutum ya aka ce ba zai wannan tilastawa ba zai sa ya zama kafiri ba dan na bilal ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi karam maka quraishawa sun tilasta Sani sai na fadi bakar magana game da kai nayi nayi ba yadda zan yi ina na iya sai na fada sai manzon Allah ya ce kaifa tajidu nafsaka a lokacin da suka tilasta ka ɗin yaya kake ji a cikin zuciyarka ya ce mutmain ke ke ba ya ce gobe in suka koma ka faɗa ma'ana an tilasta shi dan matsayi matakai ne akwai wanda yana da karfin hali in aka tilasta shi zai iya yin karfin hali har sai azaban da za a yi masa da kulle ko ma in mutuwa ne zai iya dauka to wannan mataki ne abin da ya akwai kuma wanda ba zai ke taka wannan mataki ba in aka tilasta shi aka matsa masa ko duka ne ko wata wahala ba zai iya jurewa ba da musulunci ta ba shi izini ya fari abin da aka faɗa ɗin ko yi abin da aka faɗa ɗin amma matuƙar zuciyarsa tana naɗe da imani ba zai sa ba zai sa ya kasance ba da kuraitawa jiya sabila da shi ya faɗi mummunar magana game da